العليم من الشيطان الرجيم بسم الله talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratul tauba suran tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi da ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya a jiya mun kwana akan aya ta hamsin da tara ayar da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin kaɗan daga cikin halayyar munafikai wato daga cikin halayyar har kullum yana da girma munafiki ya iya cire dukiyarsa ya taimaki addinin allah subhanahu wa ta'ala amma kuma shi ba zai kyamaci ya samu riba daga cikin addinin ba wato shi ne malaman fiqh malam mai akdari ke cewa al wato ci da addini shi ba zai iya badawa ba sannan idan shi na kan abin da aka bayar sannan kuma yana faɗa ɗin idan an bayar kuma amma idan da za a bashi to sai ya gamsu to sai aya ta karantar da mu cewa yana daga cikin adabi ka ɗauki al'amari subhanahu wa ta'ala ka cokan ka miƙa shi ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah in yaso zai baka idan yaso zai hana ka in ya baka ba mai kwacewa in kuma ya hana ka ba mai baka idan musulmi ya san wannan tauhidin menene zai sa zai damu kansa game da abin da ya shafi rayuwar duniya to yau za mu tashi insha Allah tunda ana maganar zakka ne wato kamar mun tambayi Allah ne subhanahu wata'ala ya mahalicci to wane ne ya dace a ɗauki wannan zakka a bashi shine bayanin da za a yi mana malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم تو آية نن تنا ده وكنجي ما masu wanda ko a kanta muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu muka fahimci hukuncin gaba-gaba to ina tunanin tafsiri insha Allah ya gamsa Allah ya ce innamas sadaqatu lallai kawai sadake-sadake wannan a cikin balaga ana kiran shi uslubu hasrin wa qasr wato kawai zakka ba domin sadaka ta kasu gida guda biyu akwai sadaqatu fard akwai sadaqatu tatawwu akwai sadaka ta nafila wacce zaka cire hamsin goma ɗari ka baiwa talaka sannan akwai farilla wacce yake ba yadda ka iya dole idan ka ya shekara ya kai nisabi ita ake magana anan dole zaka cire wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a kanka wanda zaka cire ka baiwa wasu mutane a don haka wannan sadaka da ake magana ba sadaqatu tatawu'in bane wato sadaka ta nafila wacce zan cire in baka ka cire ka bani a wannan ana magana ne da wasu gungu na mutane waɗanda sun ci sun koshi sun tara abin ya shekara ya kuma kai adadin abin da ake nema to su ne ake so su cire wannan zakka su bada sannan kuma an muna bayanin yadda aka so zakkan ta zamo Allah subhanahu wa ta'ala ce in tubudu sadaqati fa mahi. idan za ku bayyanar da zakka sadaka a lokacin bada ta to ma zalla da ita babu laifi amma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan da za ku koye wannan zakka ko sadaka ku baiwa wanda bai da shi daga kai sai shi to wannan ya fi maka alkhairi shi yasa ya tabbata a cikin sahihin hadisi da kuma suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaya daga cikin mutane bakwai wanda za a sanya a inuwar Allah subhanahu wa ta'ala a yinin da ba mai inuwa sai shi wa rajulun tasaddaq wani mutum wanda ya ɗauki sadaka ya bada hatta la ta'lama yaminu kuku shimaluhu ma yaminu." yaminuhu har dai ya zanto hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya ɗauka ya bada ba to amma za mu ga yadda ake yanzu misali a wurare ba daidai ba ne za a yi jerin giyan sunaye da envelope ni na ga waɗannan a wasu masallatai sunan misali a ce khamis sa'id ga sunan shi wane wane ga sunansa sai ya zo masallaci yana yana nema ina malam khamis gaban jama'a ga taka zakka eh, ina malam wane kai ma ga taka wannan ba daidai ba ne. domin abin da ake jiya maka tsoro kada riya ta shiga ciki har kullun duk mutumin da zai yi aikin alkhairi yayi ƙoƙari yadda zai yi ya ɓoye wannan alkhairi idan alkhairin ya bayyana wannan wani abu ne ba. domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullahi mutum daga cikin mu yakan yi aikin alkhairi baya so a san yayi sannan ba yayi bane don a gani amma kuma sai a ji mutane suna faɗin alkhairinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce babu laifi wannan wata bushara ce magaggauciya ga mumini tun nan duniya domin ya kamata in sani kai ma ka sani ita ma ta sani da kaji mutane suna faɗi a lokacin da kake raye to shi za a faɗa bayan baka idan alkhairi suke faɗa kana raye to ana tsammani insha Allah alkhairin za su faɗa lokacin da baka nan idan kuma sharri suke faɗa game da kai to ana kyautata tsammanin Allah ya tsare sharrin za su faɗa don haka Allah subhanahu wataala yace innamas sadaqat lallai kawai sadake-sadake lil fuqara'i ana baiwa faqirai wannan kalma ce mu Hausawa muka aro don a cikin larabci akwai kalmomi da dama ba ma Hausa ba a cikin yarurruka da dama zaka ga akwai kalmomi wanda yaran suke ara wanda asali ba nasu bane misali kamar abin da zaka ce miskini alqalami alqali ta'annuti tijara duka waɗannan kalmomi ne wanda muka aro sai muka jirkita suka koma larabci ko suka koma hausa amma asali idan ka bibiye su a cikin larabcin misali suna da nasu ma'ana misali kamar tijara a larabci tijara kasuwanci ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima in suka ga kasuwanci ko cinikayya amma mu da muka aro sai muka sauya ma'ana sai zan tijara ma'ana wani abu ne wanda zaka munna cin mutunci da tozartarwa da kuma ainihin wulakantarwa ni ne zaka ma tijara ma'ana ka kaso a wurin su kasuwanci amma mu a wurin mu wato tsara da rashin kunya don haka wannan kalma ce ta larabci kawai sadaka ana baiwa mutane ne fakirai za mu zo mu ji sa da kuma kai ruwa rana da malamai suka yi shin tsakanin fakiri da miskini wane ne ya fi wani kazantuwar hali wane ne ya kamata a ba kafin wani shin ɗaya suke malamai sun saba cikin waɗannan bayanai a don haka mu ɗauki kalmar kawai a larabce za mu yi bayanin ta gaba kaɗan insha Allah inna masadaqatu lallai kawai sadaka lil fuqara'i ana baiwa faqirai imamu shafi'i yace wannan ana kiranta lamu tamlik wato lamun ce ta mulki haƙƙin su ne dole ne a basu is fundamental right haƙƙi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ya ce a basu kamar ka ce ne abin nan darul lizainin wannan gida mallakin zailu ne don haka zakkan su ma Allah sun ya mallaka ya ce a basu mutane na biyu wal masakin da masakai masakai din ma kalma ce ta larabci amma za mu ga ma'ananta idan malamai suka yi mana bayani a gaba kaɗan wal amilina alaiha mutane na uku su waɗanda ake baiwa zakka su ne masu aikin tara zakka misali kamar a yau EFCC misali kaga suna kokarin tara ma gwamnati kuɗi ba laifi ba ne kamar da aka sa whistle blower don mutumin da zai ce ga inda kuɗin gwamnati ko kuɗin ƙasa yake yana da 5% wannan har a musulunce babu laifi ko da ko kana da kuɗi misali ka mallaki biliyoyin kuɗi amma sai aka ɗauko ka saboda ana da tunanin ba za ka ha'inci al'umma ba misali a wurin tara wannan zakka aka ce an sanya ka ɗaya daga cikin ma'aikata to babu laifi za a yanka maka wani abu a ce to duk wanda ya aiki wurin tara haƙƙi da za a baiwa talakawa to shi ma ga irin abin da za a bashi wannan yayi daidai saboda kada ya zanto rijiya za ta bada ruwa kuma guga ya zanto ta hana shi sa duk wanda zai aikin tara kuɗi akan bashi wani abu ba kuma ya tara kawai ya miƙa ya koma ya tsaya ba mutane na hudu wal mu'allafati qulubuhum da mutanen da ake rarrashin zukatansu zuwa ga musulunci su kuma za mu ga karkasuwansu a gaba kaɗan mutane na biyar wafin riƙari haka kuma a cikin 'yanta tawiyayen bayi misali ba laifi ba ne a tara kuɗin zakka ko dai a siyo bayi a 'yanta misali kamar yadda malamai suka yi bayani ko ko a'a su bayin a ba su abin da za su bayar su je domin su yanta kansu domin bayin ma gida gida ne akwai mudabbat akwai mukatab akwai wanda za a yarjejeniya a ce to ka dinga ba da kaza kamar yadda ake haya fashe zama shi a ce kullum ka dinga ba da naira ɗari shida ko ɗari takwas in ya kai wani adadi shi kenan an yanta ka to bayin ma haka ne a don haka ba laifi ba ne a cikin kuɗin zakka a samu irin waɗannan bayi ko dai wanda ya fara biya amma ya gaza biya a hanyar ta su biya ko ko a'a bai ma da kuɗin da zai iya biya ya fanshi kansa to babu laifi a cikin kuɗin zakka ana iya cewa yan kasa mutane na shida wal gharimina da mutanen da bashi ya mayawa, so kuma mutanen za a yi mana bayani ba wai mutumin da ya ɗauki bashi ya je sarwantar da dukiya cikin asara ko shan giya ko barasa ko maye ba a'a misali shi ya anci dukiyar ne rance da nufin ya kasuwanci Allah subhanahu wata'ala sai jarrabe ta ya tura masa barayi gida ko ko gobara ko kuma kudin suka salwanta ko kuma aka sai da shi aka kwaci ba sakaci yayi ba ba laifi bane a cikin kudin zakka a ce nawa ake bin ka bashi ya ce miliyan biyar ko shida ko bakwai a cire a cikin kudin zakka a bada wannan ya halatta mutum na bakwai wa fi sabilillah haka kuma a cikin tafarki wato cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala sune mujahidai mutumin da zai fita yi jihadi ko da ko yana da kuɗi a cikin gidansa amma idan aka sanya sa ya zanto ɗaya daga cikin mutane waɗanda za su fita su yi jihadi to a wannan hali ba laifi ba ne a ɗauka a cikin kuɗin zakka a bashi malamai muna fahimta mutum na takwas cikon na ƙarshe wabni sabil da ɗan tafarki wato matafiyi mutumin da zai kama hanya ya tafiya ba laifi bane a cikin kudin zakka a cire kudi a basa misali idan da a ce mu muna da tsari sahihi irin wannan al'amari ya kamata ya zanto a ce musulmai suna da shi shi yasa yadda nake cewa musulunci shine addini na farko da ya fara sanin abin da ake ce poverty alleviation wato kawar da raɗaɗin talauci saboda ya yi tsari kana iya tasowa kan tafiya kai a garin ku misali mawadaci ne ba mamaki kai ma kana taimakawa wani amma dalilin tafiya sai ya sanya da ka zo ƙasar wasu sai ka tsinci kanka a hali na, ni wayyo Allah a taimaka mani to babu laifi a cikin kuɗin zakka ana cirewa a bai wa ɗan tafarki a taimake shi domin ya isa inda za shi wannan babu laifi musulunci ya halatta wannan amma kun ga bamu da wannan tsari kuma asali ga zakka wato tara ta ake ba wai ni zan cire zakka ta kawai in ba wanda nake so ba A'a akan samu sa'i sa'in din nan shine al'amilina alaiha waɗanda za su yi aiki wurin kai komo wurin tattara wannan zakka domin ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa sanya shi ya tara zakkan kono irin wanda muke bayarwa idan azumi yayi baya koko yana dabda ya fita misali ba laifi bane a bada a tara a baiwa wanda ya cancanta sannan irin wannan zakka na kuɗi za a samu wasu mutane amintattu a ce to da wane da wane da wane da wane a cikin musulmai an san mawadata ne ku je ku an so zakka shugaban musulmai ya ce a kawo wannan zakkan domin a tara a baiwa ainihin inda ya kamata a bai shine za ka ga misali jihohi kamar Sokoto suna irin waɗannan kamar Zamfara za ka ga suna kokarin kamanta wannan akwai kwamiti lujnatu zakati wal walwa? wato kwamiti na zakka da waqafi za a bi duk wanda yake da dukiya zai kawo wa gwamnati gwamnati za ta tara mutane na kasassu wani yana iya samun dubu hamsin wani ya samu dubu saba'in wani ya samu buhun hatsi uku misali domin dai a rage masa raɗaɗin talauci wannan ya samo karantarwa ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa akwai wani mutum ana kiran shi ibn lutbiya annabi alaihi salatu wasalam ya taba daura shi ya zama sa'i yadda muke cewa me kai komo wurin tara ainihin ɗawainiyar zakka amma idan al'ummar musulmai ba za su ɗauki wannan ba to ba za a iya kawar da raɗaɗin talaucin da ke cikin musulmai ba a yau domin musulmai suke da yawan mawadata a yau amma kuma su ne suke da yawan talakawa saboda rashin sahihin tsari da ba mu da shi kaga misali da muna da tsari irin waɗannan abubuwa babu wani abu sai dai mu a koyi tsarin auren mu sannan a nemi taimakon auren mu amma saboda rashin wannan tsari ya zanto kowa zaka ga akwai mutumin da yana iya zuwa da bukata misali kai ka san bukatar nan tasa za a yi bincike ta tabbatar da bukatar a ga haka ne ya cancanci a taimake sa amma saboda rashin wannan tsari na ajiyayyun kuɗi a ƙasa sai ka ga ƙarshen ta zai ƙare kawai ya tafiya sa hakan nan ba tare da ya samu abin da ke so ba lokacin Umar ɗan Abdulaziz radiyallahu an ya kasance shekara biyu sai da finance minister wato ministan kuɗi na lokacinsa ya rubuta abin da ake cewa iqala resignation yace zan ajiye aiki mai yasa zaka ajiye aiki Ya ce saboda shekara biyu ba a taɓa samun wani mutum mabukaci da ya zo ya ce ni ina da bukata ba saboda adalci ya yawaita sannan kuma tsari ya tabbata to yanzu a dan wannan tsukukun misali rukunin nan misali a ce an fito da miliyan ɗari misali ina tunanin a wannan tsukukun kawai zai su da ƙari saboda ana ana ha maza ha mata <laughs> muna fahimta so don haka asalin zakka tara ta ake yi don haka Allah subhanahu ce yake wabni sabi da dan tafarki faridatan min Allah wannan wani farilla ne wani farali ne Allah subhanahu ta'ala ya wajabta akan dukkanin mai dukiya wallahu alimul hakim ku sani Allah subhanahu ta'ala masani ne cikin irin duk hukuncin da ya kawo sannan mai hikima ne cikin abin da ya shimfiɗa to za mu koma yanzu mu ɗauki ɗai ɗai ɗai ɗai cikin mutanen nan mu ga menene malamai suka faɗa game da waɗannan mutane sannan zakka yaushe ce take wajaba sannan nisabinta yaushe yake kaiwa to malamai sun yi bayani nisabin zakka wato shine dinari ashirin ko ko dirhami ɗari biyu wanda in ka zo kai converting ka juya shi zuwa kuɗinmu na yau zai baka kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da tara da wasu ‘yan kai waɗannan su ne nisabin zakka wato bayan dala ta ɗaga kenan da yana kusan dubu ɗari bakwai ne ga lokacin duniya na kwance a matashin dala da ta yi a yanzu shi ma kuɗin sai ya zama affected ya tabu don haka dole sai ka mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da tara da wasu ‘yan kwabbai a sama amma ko da kwabban ba su kai ba in an samu waɗannan to zakka ta waje ba sannan da sharɗa guda biyu dole ya zanto kuɗin nasu shekara ya zanto suna nan a ajiye a shekare ko ko a'a juya su ake yi tsawon wannan shekara shi ake ce mani sabi sannan kuma ga hauli an samu shekara da yau za ka samu miliyan talatin misali a yau to zakka ba ta waje ba a cikinsu ba me yasa saboda ba su shekara ana fahimta kuma sannan urudu tijara kayayyaki na kasuwanci kamar gidaje da za a ce misali mutum yana da gidaje waɗanda yake a shekara za su iya mallaka masa nisabin zakka to zakka ya waje ba a cikin wannan gidaje haka da motoci gare ka na safara waɗanda suna kai komo tsakanin misali Kaduna da fatakwar da Onitsha da Abuja misali har ya zanto a shekara kuɗaɗen nan ko motocin nan za su iya tara maka kuɗin da zai kai nisabi miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu to zakka ya waje ba a cikin wannan kuɗi malamai ina fata muna fahimta don haka duk wani abu na kasuwanci wanda zai kai ya kawo maka kuɗi malamai sun yi bayanin dole ne zakka tana waje ba a cikin wannan amma fa da sharɗin ya shekara idan ko bai shekara ba to babu zakka a ciki to zakkan nan ko yadda ake yin ta za a kasa ta ne misali gida arba'in idan kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da tara sai ka fasa ta gida arba'in abinda kawai za ka bayar shine kashi ɗaya amma kashi 39 dukkanin za ka rike ka Allah subhanahu wataala ce ka rike ka halal don haka gaba ɗaya an ka buga kuɗin misali wannan miliyan ɗayan da dubu ɗari ɗaya da arba'in da tara da ƴan kwabanni idan da za ka fasa su gida arba'in ba na jin sun kai dubu talatin ku buga mana mu ba su kai dubu talatin ba to amma sai ka ga har duk da haka dai na dubu ashirin da takwas da ɗari bakwai da ashirin da biyar dubu ashirin da takwas da ɗari bakwai da ashirin da biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da tara a fasa ta gida arba'in ashirin da takwas da ɗari bakwai da ashirin da biyar shi ne fa kawai abin da za ka ba da ɗan uwan zumi amma wannan abu sai ya zama tashin hankali wani yana da kuɗin wai shi a tunanin shi zai ma Allah wayo subhanahu ta'ala? idan ya ga kudin sun kusa shekara sai ya gurgure su ya kwashi kamar ɗari ko ɗari ba ana son haka ba sai ya maza janye kuɗin in ya janye su a ah, masha Allah ai wai zakka ba ta waje ba shi a tunaninsa to shi yasa muke cikin wahalhalu da tashin hankalin da muke ciki a yau malamai akwai ka'ida guda ɗaya wallahi summa tallahi ba yadda za a yi kai kai yadda kake so kuma Allah ya maka yadda kake so abu ne mai wahala kai yadda shi yake so sai ya maka yadda kake so amma idan kai yadda kake so to kai sai abin da ka gani Shi ne abin da ke samu cikin wahala haka cikin tumakai misali an ce in kana da raƙumma biya za ka ba da zakka idan kana da shanu talatin ka ba da zakka idan kana da bisoshi misali arba'in za ka ba da zakka to za ka samu irin wannan idan mutum ya ga cewa shanun nasa ko ko a'a tumakan suna dabda su kai wannan adadin ko dai ya yanka ko ya kwashi wasu ya siya shikenan sai ta zama wai ba zai iya cirewa guda ɗaya ba ya ce gashi ga zakka ya bada kun ga wannan al'amari ba daidai bane don haka dole mu kiyaye malamai idan muka koma cikin bayanin wane ne faqiri an samu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an da kuma Mujahid Allah ya kara musu yadda yace al in an ce faqiri huwa al shi shine mutumin da yake yana da talauci ba shi da shi amma kuma yana da tsantseni la ya an-nasa shai'a ba zai iya buɗe baki ya ce mutane dan Allah ku taimake ni na kasa ba shine kamar da Qur'ani ya kira su a can lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إرحافا ba su cewa don Allah a taimake ni jama'a wannan shi ake cewa faqir amma miskini in ji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace huwa alladhi yas'alu an-nas wa yatufu yatatabba'u an-nas shine wanda yake roko yana bibiyan mutane yace a bani don Allah a bani ayi kaza wannan shi ake cewa miskini kenan za mu iya fahimta daga jikin wannan magana kenan miskini ya fi fakiri tsananin talauci akan wannan magana amma shi abu hanifa ce Aha, fakiri ni a wurina ya fi miskini tsananin talauci saboda a wata aya Allah subhanahu ta'ala ya ce ai miskini yana iya mallakan kwale-kwale ya ce wa amma safinatu fa kanat na ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha to in miskini zai iya mallakan kwale-kwale to ai wannan ya nuna cewa shi dinnan ya fi fakiri kyawun hali wasu malamai suka ce a'a shi fakiri ya fi miskini tsananin bukata da talauci domin shi ne wanda bai da na yau bare na gobe amma miskini shi ne wanda yake da na yau amma bai da na gobe malamai kuna fahimta to ayyan ma kana wasu ka ce a'a ai shi fakiri abin da yasa yafi miskini tsananin talauci saboda tsananin talaucin sa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da shi saboda ce innama sadaqatu lil fuqara ya ce ga fakirai saboda tsananin bukata sa da talaucin sa to ko dai misali miskini ya fi fakiri ko dai fakiri ya fi miskini misali to dukkan su dai mabukata ne waɗanda yake sun cancanci a basu zakka malamai muna fahimta sannan akwai mutane waɗanda ba su dace ba ko ba su cancanci a ba su zakka ba kamar yadda yanzu a cikin hadisin eh, imam ahmad bin hanbal da kuma imam nasa'i daga abdullahi bin adi radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shi rawin ya bada labarin cewa anna rajulaini akhbarahu wasu mutane sun bashi labari annahuma ataya annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa sun tafi wurin annabi alaihi salatu wasalam yas'alanihi min as-sadaqa suna tambayar shi ya rasulullahi mu ma a bamu sadaka don Allah ya taimaka mana فقلت فقلب فيهما البصر النبي sai ka kalle su da kyau ya jujjuya idanunsa a su fara'ahuma jalidaini faqal sai ya samu waɗannan mutane suna da tsananin ƙarfi ga ƙira ga tsawo ga jiki ga lafiya da ya kalle su sai ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da waɗannan mutane in ce tuma a kuma idan kun so ina iya ba ku wannan sadaka wala habba fiha li amma sadaka bata dace bata kyautu ba bata halatta a wa ainihin mawadaci ba wala ne qawiyyin muktasib haka mutumin da yake da ƙarfi yana da fiɗa ya nema shi ma zakka bata dace da shi ba ba a bashi zakka haka ya tabbata a cikin wani hadisi na Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi wanda Abdullahi dan Umar ya rawaito radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tahullu la tahullu sadaqatu ko la tahillu sadaqatu li ghani sadaka wato zakka ba ta kyautu ba ga ainihin mawadaci ba a bashi muna fahimta wala li qawiyyin bi mirra sawi haka kuma mutumin da ke da tsananin ƙarfi lafiyayye shi ma zakka ba a bashi zakka muna fahimta malamai to wannan kuma ya sa da yawa daga cikin mutane sai kaga zuciyarsu ta muci za ga mutum da lafiyarsa wani ma kai ya zama na ya mai da abin ma sana'a yaudara mutane kamar wani matashi nan da da da ya zo mun idan da karatu sai gashi matashi ba na jin ya kai shekara 27 holan shi a gaban goshi ya same ni nan ya ce mini da Allah mala ya zo ne shi wallahi ɗalibi ne sunan shi kaza asalinsa shi mutumin katsina ne amma yana karatu a nasarawa wacce ke eh, abin nan kyabbi a can kebbi kake karatu ce eh ce to me ya faru wallahi yan fashi ne suka tare su nan 10 km away Kaduna on your way to Abuja yan fashi suka tare su to sai me ya faru shine suka kwakwace musu komai hatta wayan ma da zai kira ya ce don Allah a kawo masa taimako na gaugawa wallahi malam an kwace wannan waya don haka wai sai yan sanda suka dauke su suka ba su mafaka wai suka yi accommodation nasu to wai ya zo nan wani wani dan uwan shi ne a nan asibitin aita sai ya samu aita wai ta tashi ta canza wuri amma baka ji magana wai tun karfe biyu ya shigo wannan garin amma kuma ya kasa neman inda aita yake tsuguna a wurin har ya jira mu bayan sallan isha'i sai na tambaye sa to kai malam eh da aka zo aka yi muku ban shi karfe biyu ka zo aita kaga wurin nan ya sauya wuri to me ya kama ai ya kamata ka binciki wuri sannan kuma wurin nan da kake magana a ikram din inda yake a da akwai masallaci a wurin menene yasa tun da, sauran rana baka yi gaugawa ka je ka nemi taimakon ka tafi ba sai ka ce mu to wallahi ni dai abin da nake gaya ma gaskiya ne sai nace to ni yanzu ba ni da kuɗin da zan baka amma akwai kuɗi na ɗalibai da suke tarawa amma in Allah ya yarda idan kai ba gaskiya kake faɗa ba Allah subhanahu wata'ala sai ya fallasa ka da ikon Allah nace ina mal adam yace gashi nace akwai kudi a wurin ku yace eh, cire kudi ka bashi wannan saboda mu dama an ce kawai mu yi amfani da abin da ya bayyana amma bibiyan me ya faru ina A wannan ba naka bane don haka abin da ya bayyana mutum ya ce maka kaza wannan da shi zaka yi amfani aka bashi yaron nan matashi ne na baku labari ba na tafi nan faki road by charanci zan yi sallan maghriba sai gashi ya zo na shiga masallaci na yi fida na zauna ina jira a tada sai na ga mutum na ma mutum kuskus amma ka san min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni kyawun cikan musulunci mutum abinda ba ruwan ka kakka shiga to tunda magana suke nima abin gaba sai tsaram sai sake tashi muna zazzaune irin abin da ya gaya mana anan shi sunin shi wane mutumin katsina da shi yana kasance kai zauna ba kai bane wuri kaza zai furta ni nace in kai magana zan sa a daka ka dakan turmi ta shi kabda sai fita to bai fa saki ba ba sai kuma shi ya ba kwanci anguwa ta ma ni da nake inda nake in sallah mun yi sallan asuba sai ya zo amma da ya kalli fuskata to sai yana da tunanin wannan mutum ba shi ne sai na ɗan sun kuyi da kai na haka kamar ina tasbihi domin kada ya an kare da ni da kyau in ji kuma yau da mai yazo sallah asuba fa sai zai mu rada abin da islam a alaikum kaza kaza wallahi yana ce to yana magana ni ina ta calculating me zan ma yaran nan me zan maza sai nace fadal malam bismillah sai ya tashi ya faɗi kaza kaza kaza a biyar mina masallacin nake ba sallah yana gama san da jama'a kowa ya zana wannan shine makareci na duniya domin kun ji yadda muka yi kun ji yadda muka yi kun ji yadda muka yi to don haka na baka sakon biyar ka bar anguwan nan ba haka ba zan haɗa ka da matasa to ban sake ganin shi ba to wannan abu da me ya kama malam mutum ka zo ka da ne ka faɗi magana abinda ba haka yake ba wane ne ya gaya maka bara tana da asali a cikin musulunci duk mutumin da ya ce maka bara tana da asali ya faɗa maka ra'ayinsa ne idan ko bara tana da asali ya sanya yaransa akan titi su ɗauki kore da kwanuka ko kuma shi ya naɗe ƙafa ya zauna a titi ya ce Allah zai wahid musulunci bai da bara ba ga hadisi a cikin muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sa'ala an-nasa takathuran duk mutumin da ya roki mutane da nufin ya tara kuɗi shi fa innama yas'alu jamra wuta ce yake tambaya fal yastaqilla aw liyastakthir in ya ga dama ya tambayi kadan in ya ga dama ya tambaya da yawa iya yadda tambayarsa ta kai iya girman wutansa kenan yadda tambayarsa ta karanta to iya kuma yadda za a shiga da wuta kenan to sai kuma a ce bara ya halaka akwai dai wasu alayya fawari wato hali da yake bijirowa wannan ya halatta mutum yana iya tambaya shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kada ya buɗe babi yake sai masu hankali sun tashi sun ce kai jama'a wani ba yana cikin wani irin yanayi yana buƙatar a taimaka masa amma da kawai kamar da roƙo babi kamar da shi kaza ba ga hadisi cikin bukhari ba rahmatullahi alaihi wani mutum ya zo wurin annabi sallam yana so ya roƙo ce kai zo kamar wannan magana ka je kai itace a bayan gari ya fiye maka alkhairi da ka zo kana tambayar mutane ko su ba ko su hana ka don haka bala bai da wani asali kuma idan bala suna da asali a nan wane ne cikin mun yi addu'a ya ce amin Allah ya mai da ya'ayan kuma barata misali in tana da asali kowa ya ce mun amin ato yaya kuke tsoron mu ce amin a ah, saboda saboda ba abin kirki bane duk mutumin da kaga yana bara in ba dole ka sa shi ba to ba abin kirki bane to ya za a ce bara yana da asali kai ina tunanin mahaifi na gari mahaifin kirki shi wahalar da ya sha a rayuwa yakan yi kokari ya sauwaka wa ƴaƴansa don kasu wahala irin haka ne ko ko shi so yake wahala wahalar ta gashi a ah, so duk yaron da ka gani cikin wahala ba haka mahaifinsa ya so ba duk wanda ka gani cikin wani irin yanayi ba haka mahaifinsa ya so ba kai in kana so duk irin abin da Allah subhanahu wataala ya baka in ilimi ne misali idan sarauta ce in menene so kake bayan ka Allah ya bashi abin da ya dara naka to ya kuma za a ce mutane su koma su koma an fitar da wani analysis bincike da aka yi akwai yara miliyan talatin a ƙasar nan Najeriya suna gararan ba a titi ka kar ka yi kafara predominant mafi yawa na san daga arewacin ƙasar nan sannan a arewacin ma kuma ka koma a cikin to wane ne ce wannan musulunci a don haka akwai halayya waɗanda suka iya taso idan suka taso ba laifi ba ne mutum yana iya zuwa yana iya tambaya miskini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin wane ne cikin wani hadisi ne tabbata cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin na abu huraira ne radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laysa al-miskinu bi hadha at-tawwab alladhi yatufu ala an-nas fatarudduhu al-luqma wal luqmatan wai kana tsammanin miskini shine wannan wanda yake kewaye mutane yana cewa allazi wahidin a bashi goma taro tsitsi koko dabino ɗaya dabino biyu koko loma ɗaya loma biyu a sa dabi ba shi bane miskini Kalu sai sahabbai suka ce famanil miskinu ya rasulullah to in ko wannan mai roƙon wanda ake baiwa taro sisi biyar goma ba shi bane miskini wane ne miskini qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce alladhi la yajidu hina yughni shi miskini shine wanda baya samun wadatar da za ta wadatar da shi wala yaftunu lahu wala yuftanu lahu ba kuma a farga a gane bai da shi fa yutasaddaqu alai bare a bashi sadaka wala ya yasalun nasa shay'a amma ya rike talaucinsa kuma bai zuwa ya tambaye mutane ko afi ko cangal bai cewa a bashi to ina ne bara ya samu asali to waɗannan su ne wato fuqara'i wal masakin na alaiha waɗanda za su yi aiki akan wannan zakka su kuma sharaɗinta kada su kasance daga cikin 'ya'yaye ko ko dangoga na cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin zakka sadaka wani abu ne wanda yake kamar na kasawa na gajiyawa privilege ne favor ne wanda za a baka tallafi ne misali to su gare su Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaki matsayinsu ya haramta musu cin zakka da sadaka amma kyauta ba laifi ba ne tsafan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ansa kamar da shi annabin kansa alaihi salatu wasalam yana halatta a wurin shi an shi kyauta domin sadaka akwai nau'i na kaskanci amma kyauta nau'i ne na karamci muna fahimta abinda ko yasa haka din ya tabbata a cikin hadisi na muslim rahmatullahi alaihi abdul muttalib bin rabi'a bin al-harith radiyallahu anhu ya tafi annahu talaqa huwa wal fadl bin al-abbas دشيد فضل أن عباس رضي الله عنه سنت بي يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة سنت النبي كدولة ممكسا تشكما تأيك تار زكاة دشيد فضل أن عباس فقال سيء النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة للي صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقة بتحلت تبا ba kyautuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kyautuwa da ɗaya daga cikin dangoginsa innama hiya awsakhun nas sadaka kawai kazanta ce dauda ce ta mutane zakka don haka mu ba mu cin dauda ba mu cin kazanta sannan kuma amilina alaiha masu aiki akan wannan zakkan wato duk mutumin da yace a bashi ya rike ba za a bashi ba domin Abu Dharr ya zo radiyallahu an ya tambaya annabi ya ce a'a innaka da'ifun wa innaha amana lalle kai mai rauni ne wannan kuma amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ran alqiyama to zarci ne da kuma nadama don haka duk mutumin da yace a bani taska rike ba za a bashi ba ana fahimta za a nemi amintacce ne wanda aka aminta da shi ya je ya aiki ya kawo sannan kuma shi a lokacin da zai yi aikin duk abin da aka bashi na kyauta to tana cikin zakka ne domin ya tabbata a cikin sahih wani mutum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa tunanin ibn lutbiya din ne an je ya tattaro zakka da ya tattaro sai ce ya rasulullah wannan shine kudin zakka wa hadha uhdiya li wannan kuma an bani ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai magana ba sai ya ce as-salatu jami'a a tara mun mutane sai mutane suka taru ya hau minbari alaihi sallam ya ce me ya samu wasu mutane za mu ɗaura su akan aiki su je su yi sai su kawo su ce wai wannan ita ce zakka wannan kuma an bani ne menene yasa bai zauna gidan iyayensa ba mu gari shin zai samu abin da aka bashi nan ko ba zai samu ba to ku sani duk mutumin da muka ɗaura shi akan amana yayi mana kwange yayi mana coge ya ɗauki abinda bamu bashi ba ba da yardan mu ba to wannan ba shi tare da mu a nan duniya ba zai kasance tare da mu ran alkiyama ba irin wannan ya faru da yawa don haka na alaiha ba mutumin da zai tambaya ba wal mu'allafati qulubuhu waɗanda ake rarrashin zukatansu din nan su kuma suna nan gida gida ne ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inni la u'ti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min khashyata an yakubbahu Allahu ala wajhihi fi nar jahannam annabi ce ni sau da yawa nakan dauki kyauta in baiwa wani mutum daga cikin ku amma wallahi wanda ban ba kyautan ba ya fi soyuwa a cikin zuciyana ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma na ba wannan ne saboda tsoron kada Allah ya dan kwafar da shi a cikin wuta a bisa fuskar sa alƙiyama domin shi wani mutum ne wanda in ba a bashi ba sai duniya ta tashi ba zai iya haƙuri ba wannan duk majalisi kana iya samun waɗannan mutane akwai mutumin da ko ka bashi ko baka bashi ba shi bai ɗaura wannan abu a ka ba tafiyan za ta ci gaba da tafiya babu matsala amma akwai mutumin da fashi kullum idan sa yana kan mai aka samu to in zaman lafiya shine a bashi kamar gwamnati ne kamar gwamnati ce wani zai yi fafutuka ya duk abin da zai bayar ya bada to shi kuma shikenan ya yi shuka yanzu yana jiran girbi an kafa gwamnati yana jira ce shi zo ka an shi kwamishina ko kuwa an shi minista to in ba a bashi ba sai tsiya tsefa kai ta nemi mai kitso gida gida sai ka gan shi yana kai guru yana kai mari ba shi dama ba shi hagu yana makyarkata yana antibati da zaran kuma an an da shi aka ce to zo ga wannan an shi kenan an gama an wuce wuri sai dai wata matsalar ba wannan ba malamai muna fahimta don haka waɗanda ake rarrashin zukatansu ɗin nan suna nan Safwanu ibn Umayya cikin abinda da Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito rahmatullahi alaih Safwanu dan Umayya radiyallahu anhu yana cewa afani Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam yawma Hunain annabi ya bani raƙumma ɗari ranan da ake kason ganiman Hunaini innahu la abghadu an-nas ilai wallahi na anshi wannan amma ba wanda raina ya ki a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta fa ma zala yu'tini annabi bai bushe ba saboda an haska wa annabi ya ga irin halin da nake ciki bai bushe ba yana bani yana ta ƙara min hatta sara wa innahu la habbun nasi ilai har sai da aka waye gari ba kuma wanda ya fi soyuwa cikin zuciyata fiye da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. shi yasa masu iya magana suka ce ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-insana ihsan in har kana so ka mai da mutane bayi ya zanto zaka karkata akalan to dinga tinna musu kawai shikenan duk abin da ka bada abin da ka bada ah, to ai kamar abin da ke faruwa ne a majalisar koli misali da su sun saba idan suka tada kura akai har har har in an kai budget to suna da wani percentage a tsohuwar gwamnati misali ake so 10% out of the total budget na ƙasa in za a yi tiriliyan misali uku ne ko shida ko bakwai out of the total budget na ƙasa kuna da 10% 10% din tiriliyan bakwai nawa za ka samu sai abin da ka gani don haka sai a yi kaso a yi kaso a yi kaso sannan kuma ana kashe mu raba misali in kai ciyaman ne na wani ad hoc committee ko na kaza kayayyakin ka daban shi ma kayansa daban to yanzu da sauyin ya zo sai aka ce madara aikin za a yi kawai 'yan kayayyakin yanzu an coshi shi kenan fa sai hafar sai a kai bayar a ce an gane kaza an ce kaza bai yi ba duk fiƙon mu da muke waje muke kallo mun riga mun gane fito Malami kuna fahimta a don haka wal allafa qulubuhum da waɗanda ake rarrashin zukatansu malamai sun karkasa su gida-gida akwai wanda ake ɗaukan dukiya a bashi ta zakka domin musuluncinsa ya inganta sannan kuma zuciyar shi ta tabbata akwai wanda ake ba domin ana da kwaɗayin a barbare shi ya shigo cikin musulunci akwai wanda ake ba kuma domin ya zanto zai dinga baiwa addinin kariya shi ko ba zai musuluncin ba saboda wani mutum ne is an influential man yana da karfin iko amma idan aka bashi wannan dukiya to Allah subhanahu wata'ala zai kare al'umman musulmai daga wannan sharri nasa ba zai yi amfani da ƙarfin ba bai dai shiga musuluncin ba amma ba zai cutar da musulman ba saboda wannan ne da ake masa tun da dai har hannu ya ansa to kaga ido kuwa zai ji kunya ina fata muna fahimta an samu sabani tsakanin malamai magabata Umar dan Khattab radiyallahu an a lokacin da ya zo sai ce waɗannan da ake rarrashin su yanzu ba za mu dinga ba su zakka ba me yasa saboda a lokacin musulunci yana da rauni bai yi karfi ba amma yanzu Allah subhanahu wata'ala ya karfafi musulunci ya ɗaukake sa don haka babu dalilin da zai sa a ɗauki zakka a baiwa wani mutum da sunan wai ana rarrashin zuciyarsa wasu suka ce a'a za a ci gaba da bayarwa wasu suka raba abin gida biyu suka ce a'a za a duba a ga idan akwai bukatuwar a baya to a bada idan babu bukatuwan a bada to ba za a bada ba wannan magana kuma ita ce wace ita ta jayi domin hakan kai matsayin da zamu ga eh yanzu ba muna da bukata idan ba mu zo mun kukkulla ba mun zauna mun nemi a zauna to za a yi mana misali nikan kiyashi to shikenan sai mai abin da ya kamata inda ko muka cewa a'a ba mu da bukatan an kai to a zauna lafiya kowa ya ci arzikin sa kai ka ci naka ne in tuna ba laifi bane ba rowa bane mugun zama ne kawo haka muna fahimta wa fi mutane na biyar wato bayi waɗanda ake badawa a ƴan tawuyoyinsu su ne almukatab mukatab shine wanda za a yi yarjejeniya tsakaninsa da mai gidansa a ce kullum ka kawo kaza kullum ka kawo kaza mai gidan misali ce yana son naira dubu ɗari shida ne kullum ka kawo kaza to ba laifi ba ne a cikin kuɗin zakka a samu a ce kai nawa mai gidanka ya ce ka kawo ya ce in kawo dubu ɗari shida to shikenan a cire daga cikin zakka a bada domin a yanta shi domin musulunci yana kwaɗaitarwa a cikin yanta bayi imam al-hasan al-basri da imam al-muqatil da ibnu abdul aziz umar kenan rahmatullahi alaihim su ne suka faɗi wannan magana sannan ya tabbata daga abdullah Ɗan abbas radiyallahu anhuma ya ce la ba'sa an tu'taqa ar-raqabatu min az-zaka babu laifi a yan tawiya daga cikin kudin zakka da aka tara domin musulunci wato baya encouraging bai kwadaitarwa akan bautar da mutane yana kwaɗaitarwa akan kowa ya rayu cikin ‘yanci kowa ya rayu cikin martaba da kuma mutuncinsa ya tabbata a cikin hadisin da tirmidhi da sa'i ya rawaito Allah ya ƙara musu yadda daga Abu Hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce salasatun haqqun ala Allah aunuhum akwai mutum guda uku alƙawari ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su na farko alghazi fi sabilillah mutumin da ya fita yaki cikin hanyar Allah subhanahu wataala Allah ya yi alƙawarin ya taimake sa wal mukasab alladhi yuridu al ada da bawa da aka yi yarjejeniya da shi wanda yake da kokari da fafutuka ya ba da wannan nauyin haƙƙi ne alƙawari ne Allah subhanahu wataala ya taimake ta wannan ya alladhi yuridu al da kuma mai aure wanda yake son ya tsantseni ya kame kansa daga barin fadawa zina Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin waɗannan mutane guda uku zai taimaka masu haka kuma ya tabbata a cikin wani hadisi wanda bara bin azib ya rawaito radiyallahu an wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulallah dullani ala amalin yuqarribuni min aljanna wa yub'iduni min an-nar annabi ka nuna mani wani aiki wanda zai kusantar da ni zuwa ga aljanna sannan ya nisantar da ni daga wuta fa qala sai annabi yace atiqin nasama ka enta wuya wa fukkar raqaba sannan ka enta wuya fa qala sai mutumin yace alaisa wahida shin da na sama da raqaba ba abu bane guda daya duk ma'anar shi bayi ba qala sai annabi ce la ma'anansa daban-daban ne itqun nasama in tawiya shine an tafrida bi itqiha ya zanto kai ne kai kadai ka ba da kuɗin ‘yan tawiya guda ɗaya, amma fakkun raƙaba ‘yan tawiya an tu'ina fi samaniha ka taimaki bawa ya biya wani abu sai ka cika masa ko ko wani ya kawo kai ma ka kawo sai aka yi hadaka domin a yanka wuya wannan shine abin da ake cewa faqqur raqaba ashe da wannan muke iya fahimta musulunci ya faɗaitar akan yanka wuya abu na ƙarshe wanda a kansa zamu tsaya wal gharimu wato wal gharimina da waɗanda ba wato bashi ya musu yawa mutumin da bashi ya masa yawa shi ma wato akwai arice da dama waɗanda lokaci ba zai ba mu dama mu karanto su ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana aron rai zuwa gobe za mu yi bayanin algharimina waɗanda bashi ya ma yawa su wane ne bashi ya musu yawa ya za a yi abiya sannan menene hukuncin da ya ci bashin mutane ya biya akwai hukunce-hukunce da dama akan irin waɗannan ababe an ce da ni lokaci ya yi insha Allah za mu rasa aya a nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك sai filin tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ce a ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ake bin shi bashin azumi har ramadana ya zagayo bai rama ba to don mutumin da ya jinkirta eh, don mutumin da ya jirkinta biyan ramadan har wani ramadana din ya same sa to ya yi laifi sai ya ta istighfari ya ta neman gafara sannan kuma ya ciyar da wancan ramadana tsoho wanda ya shuɗe sannan kuma ya nemi Allah gafara akan ayyukan da ya yi domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗaitar da mu akan tsere wurin aikata aikin alkhairi kaga idan da ya mutu ko da ya mutu ma wato biyan wannan bashi bai sauka akan sa ba dole magada za su tarsu biya masa don haka a daina sake da al'amura wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam mutum ne ke dauke da laluran cutar sikila wato ss kuma tana wahalar da shi in zai gudanar da azumi shin malam zai iya ciyarwa na gode daga ɗalibinka idan mutum yana dauke da cutar sikila wanda yake yana wahala a kanta ba laifi ba ne yana iya ajiye azumi ya ciya wannan babu laifi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah baya daura marai face abin da zai yarwace ta bai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi amin malam ina ma babana baran addu'a don Allah malam ya rasu sannan kuma malam ina neman haske akan takaba wai kwana nawa ne ake yi ne da fatan malam zai tashi lafiya to muna fata duka iyayenmu da suka gabace mu Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da gafara ya kyautata makwancinsu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya anshe mu akan imani to takaba ya tabbata a cikin sunan da siha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma rana ta ƙarshe ya zanto za ta yi ta kaba sama da kwana uku idan ba akan mijinta ba kuna fahimta ko da mahaifi ne ya rasu don haka ummu salama radiyallahu anha da ta rawaito hadisin mahaifinta da ya rasu ta yi kwalliyarta bayan uku ta sai kwalliya ta ci ado sai take gaya ma wata a kusa da ita ta ce wallahi ba wai na yi adon nan saboda ina da bukatar yin adon ba ne a'a kawai na ji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam baya halatta ga wata mata da ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta ƙarshe ta yi ta kaba sama da kwana uku ba idan ba akan mijinta ba don haka ni mahaifina ya rasu in ji ta kenan take cewa shi sa ne wannan kwalliya amma miji ne ake yi wa takaba wato watanni hudu da kwana goma Allah yana cewa minku, na والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وتضاء كوانكي هدني da kwana goma in har ya kasance miji ne amma in ba miji bane, to babu wanda ake yi mata sama da kwana uku misali Allahu a'ad tambaya ta gaba ta karshe ce assalamu alaikum malam yaro yana da arziki shi ba baban shi bai da arzikin ya halarta yaran nashi ya bashi zakka assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya babu laifi ita zakka ta duk wanda ya wajaba akan kakaci da shi to ba za ka bashi zakka ba amma idan iyayenka ba su da hali suna cikin kunci to wannan babu laifi kana iya ɗaukar zakka ka ba su kai ko ma ba zakka ba ma idan mahaifin yayi nishadi in ka mallaki Kaduna yana iya zuwa ya wawushe ka saka tarawa ya wawushe ka saka tarawa ya wawushe tsakaninka da shi ka ce baba na ga aiki Allah ya biya an fahimta eh amma ba in dan dan albarka ne domin akwai dan da zaka iya ganin a rayuwarsa da mahaifinsa rabu bai taba iya kashe wa ubansa dubu biyu ba za ka iya samu a cikin mutane amma kuma ka gaba mamaki sai yankoran abin da baban ya bari a bashi to don haka abin iyaye da kyau da kyau duk abin da ka bai wa iyaye ba ka yi asara ba kuma ba za ka san cewa kana da kariya ba kana da garkuwa sai ran da iyayen ba sa don haka ka yi ƙoƙari ka bi su ka yi fatan ku rabu lafiya kullum ka ce wa ƙon rabbar hamkuma kama rabbayani sahira abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta wuyan su daga wata zuwa aljanna mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya Allah ka ba mu damuna mai albarka yan kasuwa da makiyaya Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancin su abin da yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka ce mana wannan tsanani da muke ciki Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa wannan tashin tashina da ke faruwa a wannan ƙasa waɗanda suke da hannu Allah ka shirye su in masu shiriwa idan ba masu shiriwa bane Allah ka yi musu abin da ya dace da su don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya nemi ganin bayan mu ya Allah ka wulakanta shi ya Allah ka tozarta shi ka daura masa abin da ba wanda zai yaye masa idan ba kai ba ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sashe mu cikin mu'minai ya Allah duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka mai da shi ajalinsa duk mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa Allah ka baiwa wannan shugaban kasa namu lafiya ya Allah ka tashi ka Allah ka sa ya wanye da wannan mulki lafiya duk waɗanda suke masa zagon kasa Allah ka sa su gane in masu ganewa ne idan ba za su gane ba Allah ka musu kamo irin na adawa da samudawa ya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ya Allah ka ka haskaka masa ya gane su wane ne masoyansa na gaskiya sannan ka ganar da shi su wane ne makiyansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. ji shi ba kuma magana ne da kyan na karbi daga gida wannan ba wai karbi ne Alhamdulillah. <laughs>